idan an ce idan an ce biyar ba ba ba ba ba su bane to wacce kuma magana ta zama ɗan jam'iyya ba ina ce da wannan ƙa'idojin aka bi aka karɓe zamfara daga hannun apc gaba ɗaya tun daga kan gwamna har kowa aka ce ba a primary election ba ka gani saboda haka haɗarin wannan hukunci ni a yadda na fuskance shi shine an gaya wa jam'iyyu duk abin da kowa zai yi yarje ya ga dama ba wata bin ka'ida babu abin da zai biyo baya to gaskiya wannan abu ne da yake da hadari zaura ga ita kotun koli ta take da hurumi kwarai da gaske amma ba ce bayani ba akan wannan lakuna game da ake faɗa a turance eh, da aka shiga ciki kan magana cewa idan mutum bai cika ka'idojin shiga zaɓe ba me hukuncinsa ta yaya za a yi maganinsa. Da farko jami'ar APC ta nuna cewa lallai tana ganin haske a wannan shari'a ta samu nasara a ta farko ta samu nasara a ta biyu sannan aka samu shari'a ta gadama a ta uku kamar ku daga gare ku daga lauyoyinku ne ko ko dama ku ne ba ku da hujjoji. A'a aikun hujjoji an gabatar da su kuma ah, kamar yadda na faɗa ah, an iyakar ƙoƙarin da za a yi. yayi ka kalli yadda shari'a ta taho tun daga farko daga matakin tribunal kaga irin kokarin da lauyoyi suka yi kaga hujjojin da aka gabatar aka san cewa an ɗauko foundation na kes ah, mai kwari. Jami'ar NNPP da magoya bayanta sun yi gagarumin taro na tarbar shi ah, gwamna Abba Kabir Yusuf a Kano. Kamar ku da kuka ga wannan bai kara sanya muku gwiwa ba cewa Kano dai a yanzu ta dinke kuma kun kara ƙarfafawa shi kamar Abba Kabir Yusuf magoya bayansa da tausayi kamar yadda aka gani mutane sun fito haka suna tarba su. Damu muka ci ma damun nan sai ta fi haka. Saboda su ka kamar yadda na faɗa 'yan yan kungiyar su ne kawai suka fito duk bidiyon ka kaduwa za ka su da jajayen huluna kenan su suka yi cikaran su babu baka su kana ma sai musguna musu da aka aka rufe hanya aka takura musu saboda haka wala ko ke zau. Abin da wasu suke magana a Kano shi da cewa kamar ku jami'ar APC yanzu kuna cewa kun karbi kaddara babu alamun kaddara a ciki tunda sai da kuka je kotu. mu ne. <laughs> Su me yasa da ba su karɓi kaddara ba a 2019 da da ba su yi nasara ba. ai su ma sun je kotu. To tun bayan yanke hukunci ake tare da irin cewa akwai wani abu mai kama da kamar cin amana ko wata yarjejeniya a ƙarƙashin ƙasa kai ma ka wallafa wani abu mai kama da haka a shafinka na Facebook. Ah, wai kamar mai haka ke nufi ne? Jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. a wannan lokaci muna tare da salihu tanko ya kasai fataccen ɗan jam'iyyar apc a jihar kano kuma ɗaya daga cikin mataimaka na musamman ga shugaban jam'iyyar apc na ƙasa da abdullahi umar ganduje za kuma mu tattauna wato martaninsu bayan hukuncin kutun koli na zaben jihar kano barka da wannan lokaci alhaji salihu tanko ya kasai yauwa barkan dai kuma barka da kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci To kamar ga shi kotun kolin Najeriya ta yi hukunci ku ya kuka karbi wannan hukunci? To kamar yadda demokuratiya ta ba da dama eh, bayan zaɓe kana da damar idan hukuncin zaɓe bai maka ba ka je kotu kotun kuma kamar yadda aka sani mataki na farko na biyu har na uku eh, jami'ar apc ta yi wannan eh, ta ɗau wannan mataki ta je kotu kuma kamar yadda aka gani Eh, ta yi nasara na farko ta yi nasara na biyu eh, na uku kuma eh, aka samu aka sa abin da muke sare da shi to dama ba abin da ya wuce a yi ai domin a karbi wannan hukunci ba tare da wani ce na ce ba saboda haka a jam'iyyance kuma ga duk ya san yadda harkar take ba wani abin da za ka yi sai dai ka karba kuma kai addu'a cewa eh, kamar yadda aka yi ta addu'a Allah ya sa shi ne mafi alheri muna fatan kuma hakan ne mafi alheri da yardar ubangiji mun karba babu wani eh, jayayya a ciki. Da farko jami'ar APC ta nuna cewa lallai tana ganin haske a wannan shari'a ta samu nasara a ta farko ta samu nasara a ta biyu sannan aka samu shari'a ta gadama a ta uku kamar ku daga gare ku daga lauyoyinku ne ko ko dama ku ne ba ku da hujjoji. A'a aikun hujjoji an gabatar da su kuma Ah, kamar yadda na faɗa ah, an yi iyakar ƙoƙarin da za a yi a yi ka kalli yadda shari'a ta taho tun daga farko daga matakin tribunal kaga irin ƙoƙarin da lauyoyi suka yi kaga hujjojin da aka gabatar aka san cewa an ɗauko foundation na kes ah, mai ƙwari kuma hujjojin guda biyu ne da maganar ƙuri'u da maganar zama ɗan jam'iyya to wannan aka aiki da shi kuma aka samu nasara a kotu na farko aka je kotu na biyu aka samu nasara shi ma da waɗannan hujjoji da aka gabatar wanda kotu koli ta kuma ta ce ba ba haka ba to ni a karan kaina ne abinda nake yake ɗaure mun kai guda ɗaya ne domin kama a ce za ka yi sallah ne ba kai alwala ba a sallan nan ko soke ƙur'ani kai garin a ce ka yi ƙoƙari ka yi nan majintaka ka soke ƙur'ani ba kai alwala ba ka ga kenan sallah ba ka da ita to haka tsarin demokradiyya yake da akwai sharuɗoɗi da ƙa'idoji da ake bin su a shiga zaɓe kuma idan baka cika ƙa'idojin nan ba to tabbas zaɓenka da akwai tangarda a ciki musamman magana nake ta kamar membership card da zama ɗan jam'iyya wanda doka ce ta constitution section 77 kamar yadda aka yi ta faɗi yanzu kuma ya san waɗannan ɓangarori na constitution kamar section 77 da ke wannan magana kaga wannan hujja ce mai ƙarfi da ake magana kan cewa Eh, sai ka zama ɗan jam'iyya kamar yadda sai ka cika wasu shekaru ko sai ka je makaranta zuwa secondary school ka kasance kasancewa kaɗan ƙasa duk wannan ka'idoji ne da kundin tsarin mulki ya bayar to da aka je kotu an tabbatar cewa shi abba sanda ya shiga cikin eh, sanda ya shiga cikin zaɓe sanda ya shiga cikin wannan NNPP aka aka je ah, ah, hukumar zaɓe an mika sunaye babu sunansa ka'ida ce ta constitution ka gani saboda haka abin da ake magana shine an je an tabbatar da waɗannan hujjoji amma an yi watsi da su kenan yanzu abin da wannan kotu take cewa shine duk abin da kaga dama a primary election duk kama karyar da za ka yi a primary election ka je ka yi idan kai ka gama aka shiga zabe ka ci ba ka da wata babu wani wanda isa ya zo ya tuhume ka akan firamare Aisha. to kenan ka gani a waje na lissafi na shine me ya amfanin dokar zaɓe wato electoral act tunda ita ake bi a wannan ka'idoji ya za a ce ni ina dan siyasa ina na shiga zaɓe da kai ba ni da damar da zan tuhumi hanyoyin da ka ka zama dan takara saboda ni ba dan jam'iyyar ka bane kaga an shi an buɗe wani sabon fafi da to me ma amfanin primary election din ai sai a daina kawai jam'iyya ta rubuta wanda ta ga dama ta je ta bada sunansa ga ainihin kawai a shiga zaɓe mai amfanin primary election ai babu amfani wa yake aiki da primary election din farko mutane suna cewa uh, ku jami'ar APC kun yi amfani da da abin da ake kira technicalities irin waɗannan abubuwa ba wai ba wai ba a ci zaben bane ba jama'a sun zaɓi uh, NNPP jama'a abin gida gida suke so kuma shi suka zaɓa to sai ko ka kawo irin waɗannan abubuwa da kuke ganin za ku yi amfani da su sai kuma ita yanzu kotun koli ta ce ta dawo da waɗannan ƙuri'u bai kamata ku gamsu kuma ku yarda da cewa mutanen jihar Kano ga wanda suke so ba misali To na farko dai kana maganar eh, ƙuri'u shi su su masu su Nasiru riga eh, wani Nasiru Gawuna eh, Murtala Sulan Garo su ma ba samu ƙuri'u ba su ma sun samu su ma suna da kai amma yadda ake a yanzu ƙuri'a wajen dubu ɗari takwas gurbi dubu ɗari takwas ba al'ummar jihar kano ba ne su ma ba su nuna suna son su ba yake kenan Sani magana ta biyu abin da nake dada maka bayani ɗazu shine magana bin ka'idoji ka gani ai ka'idoji ake bi doka ce aka shirya ta aka saka a hannu a kai electoral act aka ce sai ka yi primary election ga kuma yadda za a bi a primary election ka gani sai ka ba da sunanka jam'iyya sai ta bada sunanka a cikin rijistar ta kwana talatin kafin primary election wannan ka'ida ce da aka electoral act zayyana ni a wannan nake son a fahimci idan an ce idan an ce ƙoro dubu ɗari da sittin da biyar ba ba ba ba ba ba su bane to wacce kuma magana ta zama ɗan jam'iyya ba ina ce da wannan ƙa'idojin aka bi aka karɓe zamfara daga hannun apc gaba ɗaya tun daga kan gwamna har aka ce ba a primary election ba ka gani saboda haka haɗarin wannan hukunci ni a yadda na fuskance shi shine an gaya wa jam'iyyu duk abin da kowa zai yi ya je ga dama ba wata bin ka'ida babu abin da zai biyo baya to gaskiya wannan abu ne da yake da haɗari kuma zai dai kawai mu jira mu gani 2027 a jam'iyyu za su bi ka'ida electoral act ko kowa zai abin da ya ga dama saboda kotun koli ta ce ba wanda yake da hurumin yi magana a kai shine abin tambaya to ita kotun koli ita ce eh, wato ta karshe kuma ita ce ya kamata ta fassara ga dokar zaɓe da duk wasu dokoki da suke a Najeriya ta tsayar da matsaya yanzu kamar fassara ka daban kuma watakila wani zai ce fassara ita kotun kolin daban mina laifin ita kotun koli wadda ta ta fassara dokar haka ba laifi abinda ba a yi bayani ba shine wannan abin da nake tambaya me amfanin me matsayin electoral act ka fahimta ai idan har electoral act ta ce sai an yi ɗaya biyu uku huɗu, alal misali sannan ka shiga zaɓe halaccin zaɓe tabbata kenan ana nufin cewa idan saboda ka san me yake faruwa ita a cikin jam'iyya baka isa kana cikin jam'iyya ka ce za ka tashi ka kai wanda yake cika ƙara ba to kai abokan takararka na wasu jam'iyya kenan su ba su da hurumin eh, su kai ka kara sai a ce sai iya abin da jam'iyyar sai shi za a yi aiki da shi to wannan ni shi nake shi na so a ce a hukuncin kotun koli sun yi bayani a kai ka fahimta ai kar a ce kawai pre-election mata ne shi kenan a to pre-election mata ne idan ta tabbata cewa wane da wane da wane jam'iyya kaza da kaza bata ba ka'ida ba shi kenan kar a yi magana a kai kenan ka fahimci abin da nake nufi saboda haka ita kotun koli ta take da hurumi kwarai da gaske amma ba ta bayani ba akan wannan lakuna game da ake faɗa a turance da aka shiga ciki kan magana cewa idan mutum bai cika ka'idojin shiga zaɓe ba me hukuncinsa ta ya za a yi maganin sa yauwa ai sai a fito a yi ƙarin bayani domin mutane su fahimta domin e, e, e, su 'yan jam'iyya da shugabannin jam'iyya kada su dinga yau demokradiyya karan tsare karan tsaye a jiya abin da aka gara mana aka je kotu fa form a form din shi gwamna Abba Kabir Yusuf number number membership dinsa daban abin da ya a form ward daban ko ciranci ne a can da aka zo kotu suka kawo hujja a kotu sun kawo magana diso ka gani kwata-kwata abu ne da ya bambanta yana cikin ka'idoci yanzu mu makalli ita jam'iyyar ku ta APC eh, eh, kamar yanzu tunda kotun koli ta yi wannan hukunci ina makomar jam'iyyar ku ta APC a jihar Kano a'a jam'iyyar APC da take da ƙasa jam'iyyar APC da take da jihohi guda nawa ai jam'iyyar APC kamar yadda ta saba tafiya za ta ci gaba da tafiya kuma jam'iyyar APC a jihar Kano tana da sanata tana da sanata mai kwari sanata barau jibrin tana da 'yan majalisar tarayya irin su abba kabir eh, abba abba eh tana da 'yan majalisar jiha ka gani ai ba a share jam'iyyar apc a jihar kano tana nan wannan dan tsaiko aka samu kuma za ta sake dunkulewa za ta sake shiri ta zage dantse a zuwa tinkari eh, shekara ta 2027 da izinin allah kamar yau ne yanzu already ba an yana magana an ci wata bakwai a cikin shekara hudu kuma kar ka manta cewa shekara ɗaya kafin zaɓe ma in ake an gama magana primary election so kana magana cewa nan da shekara bi da rabi za a zo a shiga hayaniyar primary election eh, to kaga ai nan babu wani abin da ya samu jami'in apc za a sake koma a sake haɗa kai a duba a ga ta za a sake dunkulewa domin a tunkari nasarar 2027 insha Allah. To tun bayan yanke hukunci ake tare da irin cewa akwai wani abu mai kama da kamar cin amana ko wata yarjejeniya a ƙarƙashin ƙasa, kai ma ka wallafa wani abu mai kama da haka a shafinka na Facebook. Ah, wai kamar me haka ke nufi ne? A to ni ban san abin da wasu ah, suke nufi ba, amma ni abin da nake ah, magana shi ne, ita ka san yadda harkar siyasa take. Magana ta gaskiya, za ka tarar cewa ba a rasa ɗan Ah, yunkuri ko ƙoƙari na a yi alliance a nan a yi alliance a can ko ba gaskiya ba to wannan muke kallon eh, cewa tabbas eh, yin hakan eh, da akwai alamu na cin amana kuma kamar yadda na faɗa shine a siyasa yake da ciwo amma duk abin da zaka zaka kulla a siyasance ka kasan cewa idan lokaci ya yi komai zai bayyana nan gaba to watakila muna jira mu ga yadda abubuwan a ina aka ci amanar kuma wa ya ci amanar watakila abubuwa za su zama kiliyara nan gaba insha Allah. Jami'ar NNPP da magoya bayanta sun yi gagarumin taro na tarbar shi gwamna Abba Kabir Yusuf a Kano. Kamar ku da kuka ga wannan bai ƙara sanyaya muku goya ba cewa Kano dai a yanzu ta ɗinke kuma kun ƙara ƙarfafawa shi kamar Abba Kabir Yusuf magoya bayansa da tausayi kamar yadda aka gani mutane sun fito haka suna tarbasa ah, to mutanen da <laughs> sun tattara kayansu sun tattara eh, kayansu sun shirin barin gwamnati saboda sun gano alamun rashin rasara ai dole su wannan murna ba laifi ba ne wallahi ni ban ban ji wani komai ba na gani kuma bidiyo da na gani na ga na magoya bayansu ne saboda kuka in ka koma yanzu ka kalli bidiyon za ga eh, za ga su da jajayen huluna suka fito suka yi murna ko da mu muka ci wannan ah, nasara haka za ka ga mu ma mu goya bayan mu sun fito da sauran al'ummar jihar Kano da mu muka ci ma da mun sai ta fi haka saboda su ka kamar yadda na faɗa yan yan ah, kungiyar su ne kawai suka fito duk bidiyon ka duwa za ka ga da jajayen huluna kenan su suka yi cikaransu babu baka su kana ma sai musguna musu da aka yi aka rufe hanya aka takura musu saboda haka wala ko ke zau eh, ni ban wani wannan ba dama ai magoya gaba ɗaya in ka tattara mutanen da suka fito din kallo za ka da yawan al'ummar jihar kano ai eh, za ka ce dai sun yi abin su ne kawai <clears throat> amma sauran jihar kano ma ba su san eh, ana yi ba saboda haka magana ce ta yisu yisu suka yi kayan su Eh, muna taya su muna musu fata alheri maganar siyasa ta wuce maganar kotu ta wuce daga yanzu maganar mulki kuma za a zo a fuskanta muna jira mu gani me za a zo da kano shi sabo ɗaya daga cikin abin da muke kalubalinta na gwamnatin dama ai kamar wasu abubuwa da suka ɗauko ne da ba mu ba kamar maganar rusau da babu bin ka'ida eh, fili na gwamnati ne kowace gwamnati ta ga dama za ta iya rusau amma abin da doka ta tare da shi ne abu ka'ida ba za a zo yau da safe a shafa maka jan fenti a gida ba da daddare a zo a rushe shi ba haka doka ka'idar rusau take ba a gwamnatanci magana ake ta sai an baka notice magana ake ta sai an inda harkar compensation a baka compensation fili na gwamnati ne gini naka ne in ka yi gini a waje kana maganar a baka compensation gwamnati tana buƙatar filinta babu wanda za a ce ya yi gini ba bisa ka'ida ba saboda gwamnati ce halittacciyar gwamnati ta baka dama ta ce ka zo ka yi saboda haka idan wata gwamnati ta zo ta ce tana ganin cewa ita wannan filin ba bai kamata a baka kai gini ba ba laifi za ta iya karban fili amma sai ta biya compensation sai ta baka notice ka kwashe kayanka ba kawai a zo a maka maka jan fenti ba yara marasa tarbiyya su zo su fasa maka shago su yi maka sata su kwashe maka dukiya ka ba a baka dama ka kwashe eh, dukiya ba saboda haka ire-iren waɗannan policy su muke kalubalanta a gwamnatin abba kabir yusuf a baya kuma muna jira mu gani yanzu da wace ya zo zai zo da irin na abubuwan ne ko kuma zai canza salo tunda ya ga al'ummar Najeriya ba su lamunce da irin waɗannan ɗabi'u ba. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya yi wa shi injiniya Abba Kabiru Yusuf fatan alheri. Kamar ku me yasa kuke ɗarin yi wa shi Abba Kabiru Yusuf ɗin a? ai ba mu baya ya za mu masa mu baya muna muna jibiyar adawa da bambanci da fatan alheri da bambanci kuma da yin mu baya ba anda za mu yi mu baya muna jabiya muna shirin mu zo mu sake hada sabon tsari yadda za a karbi gwamnati daga hannunsa a 2027 fatan alheri muna masa ya riga ya ci kotu shi ya shi ya nasara ba mu da ja da wannan mun riga mun bari kuma ba haramun bane ka je kotu shi ma ya je a 2019 ko ba haka aka yi ba ya je a 2019 har supreme court ya je bai nasara ba kuma suka hakura aka karasa mulkin APC abinda wasu suke magana a Kano shi da cewa kamar ku Jami'ar APC yanzu kuna cewa kun karbi kaddara babu alamun kaddara a ciki tunda sai da kuka je kotu kamar ku ya kuke kallon wannan zuwa kotun da kuka yi da kuma abubuwan da suke faruwa mu ne <laughs> su me yasa da basu karbi kaddara ba a 2019 da da, da su yi nasara ba ai su ma sun je kotu sun je har Supreme Court ko ba su je ba me bambancin tasu zuwa kotun da namu da tamu zuwa kotun eh in rashin tawakkali ne su su ina nasu tawakkalin a 2019 da basu ba sai mutane su dinga su dinga manta idan abu su ya shafa sai a share wannan sai a zo a ce kuma kai kai kai kaza constitution ne ya ba da dama ba constitution ne ya ba da dama ka je kotu idan an maka abu ba daidai ba ko ba gaskiya ba to me laifi dan mun je ba laifi magana ake ta na gaya maka cewa an riga an gama kotu yanzu sai mulki saboda haka muna masa fatan alheri muna masa addu'ar ya zama alheri ga karawa na ji daɗin kalamansa da shi kansa na jagoran don na tsaya na na su na ji babu ɗagawa babu cewa mun ce mun karbi wayewa duk babu wannan a kalamansu ya nuna cewa su kansu sun fahimci cewa mulki dole sai an bi shi a hankali ba a gara-gara kuma fatan fatanmu shine a ɗore a haka a yi al'ummar jihar kano aiki a haɗa kan al'umma in ka zo kai ina irin wannan abubuwan ai ba wanda zai adawa da kai yawwa so duk wanda yake son jihar kano magana ce ta a yanzu ya zo musu fatan alheri kuma mu jira mu ga me za su yi yawwa idan sun yi abin da ya dace za mu faɗa idan suka zo suka yi akasin haka za a faɗa wanda ake jin tsoro wallahi kuma ba za mu shiru ba a kai Eh, kamar shi eh, injiniya Abba Kabiru Yusuf ya kafa eh, wato majalisar dattawan jihar Kano kuma a ciki ya baiwa jagoran jagoran ku Dr. Abdullahi Umar Ganduje mukami a cikin wannan wato majalisa har ma da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna kamar ku ya kuka karbi wannan mukami? To maganar a jam'iyyance wannan sai na jira ko kuma ce a magana shi eh, mai girma national chairman na apc ganduje da shi mataimakin gwamna ga hasan ga wani wannan sai sun su za su yanke shawarar me za su wannan ni na ga a karan kaina eh, abu ne da ya dace amma irin abin da muke gudu kenan a baya ba na manta lokacin da dr abdullahi umar ganduje yana gwamna ya kawo maganar ba da lambar yabo kamar yadda ake bayarwa a matakin a matakin gwamnatin tarayya ta OFR, MFR da makamantansu. Ya ƙirƙiro irin wannan tsari na jihar Kano ya ce a zo a haɗe a yi wani abu da yake ba na siyasa ba. Dukkaninsu suka yi suka yi suka yi watsi da shi. Ka gani? Eh, ɗaya kenan. Na biyu a maganar cikar Kano cika shekara hamsin. Shi ma wannan karan a wannan lokacin ne aka fito da wannan lambar yabo kaga ba abu ne na siyasa ba amma suka yi watsi da ita kuma wannan bukunkuna an so a haɗe kan jihar Kano ya zama na cewa da wani lokaci da za a zo duk da bambance-bambance na siyasa Kano shugabannin Kano manyan Kano za su iya zuwa su haɗe an yi wannan sannan dab da gwamna Ganduje zai sauka daga kan mulki ya zo ya kirkiro taken jihar Kano wato state anthem kar ka ga yadda su zuciyata take sosuwa idan na je kasashen yarba duk jihohin yarba suna da suna da taken su daga kan Legas ne Ogun ne Oshun ne ina ne kuma a kan ido na na sha zuwa duk inda na je idan suna taken Najeriya ba sa baya shaukin ba bai kai na idan suna taken jihar su ba haka me ake nuna musu ana nuna musu su kaunaci jihar su soja su su dinke ba a zuwa taron PDP ko APC ko wata jam'iyya a ce za a yi wannan take kaga cewa mutane ba sa yi saboda ba gwamnatin su ce ta kirkiro shi ba an kirkiro wannan taken na jihar Kano amma yanzu kamar ita mhm. wannan majalisar da din nan ta jihar Kano me zai sauya kenan shine nake gaya maka in suna su, a baya an babba da dama irin wannan ta haɗe kan jihar Kano wanda suka yi watsi da ita ba su ɗauki shi da mahimmanci ba amma yanzu sun kawo su suna so a zo a ɗauka saboda haka abu ne kamar yadda na faɗa da sai su shugabanninmu sun zauna sun yi shawara sun ga me za a yi a kai sannan mu ga kuma me zai biyo baya amma abin da nake faɗa kenan kai kana so a zo a haɗe maka a yi maka amma kuma kai a baya ka ƙi kai kaga yi ba ba shi sa yan kudu suka fi mu da akwai lokutan da suke mantawa da siyasa su duba yankin su duba jihar mu kuma kullum a baya abin da yake faruwa kenan wannan zaure ni a karan kaina ni na ji daɗin sa ya danganta kuma ga niyyarsu da manufarsu da kirkiro shi wanda za mu gani kuma me zai zai biyo bayan sha Allah Alhaji Salihu Tanko ya kasai mataimaki na musamman ga shugaban jami'ar APC na ƙasa Dr. Bilai Umar Ganduje muna godiya sosai da ka kasance tare da mu. To ni ma na gode kwarai da kasancewa da ku. Hausa Hausa Hausa.